mu shine 2019 Allah ya sake mayar mana da mulki sanata Abubakar sunana sanata abubakar ya rayuwa za ta kasance bayan babu gwamnati kana nufi ga yan pdp a jam'iyyance pdp na nan daram kuma za ta ba da adawa irin yanda ba a taba yi ba a kasan nan saboda mu za mu yi bisa ga ka'ida bisa ga mutunci bisa ga tabbatar da cewa gwamnati gwamnati ne na kowa fatan mu shine 2019 Allah ya sake mayar mana da mulki sanata abubakar gire kenan na jam'iyyar pdp a najeriya ke jaddada cewar sun shirya tsaf don yin adawa a ƙarƙashin mulkin jam'iyyar apc sai dai kuma a daidai lokacin da LPDP ke shirya wa adawar bisa ga dukan alamu jam'iyyar tasu ta shiga rudani. Chief Tony Ali da ada ke zaman shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar PDP ya yi murabus a 'yan kwanakin nan kuma yace ya yi hakan ne da nufin baiwa Goodluck Jonathan damar ɗarewa bisa kan wannan mukami. Amma daga bisani Dr. Goodluck Jonathan ya ce baya so. Dr. Umar Ardo wani jigo a jam'iyyar PDP ne da tun farko ya yi adawa da yin takarar Dr. Goodluck din kuma suka yi ta tafka shari'a har zuwa kotun kolin Najeriya. Ba shi da aka yi ba an ba shi don Allah da annabi bane Shi tsohon chairman na DOT wato Chiptonian Eni baya son bari wannan kujera. Kuma kowa ya sani Chiptonian Eni shine chief advisor na presidential campaign wanda aka je aka fadi za. Babu yadda za a yi a ce national chairman na jam'iyya ya bar kujeran shi kada shi Chiptonian Eni bai bar kujeran shi ba. Don shine chief advisor din campaign na shi shugaba Jonathan. Don haka baya son bari amma sai aka nuna mishi dole ne fa bari. Da iri girman kanshi yana gani in ya bari babu wani wanda ya kai shi wanda zai dauki kujerar shi sai dai tsohon shugaban kasa. Shi Jonathan kasan lallai ya fadi a shugaban na ce ya fadi wato bai gudanar da mulkin kasan nan da kyau ba. Wato shi failure babu wuta, babu ruwa, babu mai, babu security. An bar 60 billion bashi a kai ko ina a birkice sannan ya zo ya ce wai ya zo ya karbi daga farko ya kujera da amintattu. Ai kasan shi da kanshi ya haka ko ba ko babu ko babu tsoro kunya. Dr. Umar masu lura da al'amuran siyasa suna ganin cewa yanzu kamar jam'iyyar PDP a Najeriya ta shiga rudani. A matsayin ka dan PDP wannan magana gaskiya ne? A amma PDP ta shiga rudani ai tun sa'ilin da PDP ta ce ba ta da wani dan takara sai Jonathan. Ai tura nan PDP ta shiga rudani amma ba ya PDP ta shiga rudani ba. Kuma waye ya fara maganan wai ta Jonathan kada zai tsaya zabe Toniya ne ne. Don haka babu yadda za a yi da ne zauna cikin jam'iyyar nan. So rudani kan ba yawa aka soma ba. tsakani da dadewa filin naji. Dr. Umar Ardo kenan. Buhari Bello Jiga, malamin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja. bayan kaduna lokacin da ari Obasanjo ya sauka lalle wannan kujera an bashi ne saboda an ce sai wanda ya tsohon shugaban kasa ko wani abu to kuma sai gashi wannan tsohon shugaban kasa bai karbi wannan abun ba ya nuna cewa kaga har yanzu yana yana jin zafin abin da ya same shi sannan kuma baya da wani kwarjini ko kuma wani karfi wanda zai iya tafiyar wannan jam'iyya tunda ba su da sama kuma babu wani abin da za a raba sannan kuma ita dama jam'iyyar lalle ita abin da yake ciyar da ita shine abubuwan da take raba ma Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.